قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين sai annabi Yusuf ya ce, Ita ce ta neme ni da yan alfasha, ni ban neme ta ba, sai Allah ya kawo wani shaida daga cikin mutanenta ya bayar da shaida, ya ce, Idan an yaga rigar Yusuf ta gaba, to wannan alama ce ta gaskiyarta, saboda kenan tana tunkuɗe shi ne daga zuwa gare ta don haka ya zama makaryaci.